a ƙarshen makon nan ne dai wasu mahara da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne ta kai hari kan wasu ƙauyuka guda shida da ke ƙaramar hukumar mafa a jihar borno wanda ya sanadiyar mutuwar mutane shida yayin da mazauna waɗannan ƙauyukan suka tattara nasu ya nasu suka ƙara gaba tun a shekaran jiya ne dai aka ga mazauna waɗannan ƙauyuka na ta zuwa cikin birnin maiduguri don gudun tsira da rayukansu sakamakon wannan hari da 'yan bindiga suka kai musu. an dai kiyasin cewa fiye da mutum ɗari shida ne suka samu shigowa zuwa garin maiduguri mun dai ziyarci mashigar maiduguri ta hanyar tashar muna ta inda inda waɗannan mutane ke shigowa da muka da mata da maza da ƙananan yara tare da dabbobinsu haɗa da shanu da tumakai da kuma jakuna suna ta kurarowa zuwa cikin birnin Maiduguri wanda gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya aike wani tawaga don turo waɗannan mutane rakashin jagorancin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato injiniya Ahmed Satomi. Wayannan 'yan gudun hijiran ainihin su makiyaya ne wanda ainihin settlement ɗinsu suna jeji da shige yanzu mutanen sata su koma za ka haram za su zo su kwace abincinsu da sauransu to gari shida ne a yau ajiya suka samu a cikin biyar sun fita sosai su aka garin karshen ne aka ce aka yi atakin dusu wanda har yaran muna da labarin sun kashe wajen mutum shida. honorable shati malawan mai ne dai shine shugaban karamar hukumar mafan cikin mafa dai muna nan zamne lafiya sojoji suna cikin garin suna zamne sun rige mafa local government headquarters din amma dajin akwai boko haram daya biyu wanda sukan yawo da mashin da keke suna yawo amma ba wai karfi ga baki daya gare su ba amma don ba a zuwa neman su ne suka samu sanani suke zuwa su yi lutin mutanen mu na kauyukan abul baba alimudu dai shine dan majalisa mai wakiltar mazabar mafa wanda kuma so ma tambayin shi game da makomar waɗannan mutane eh to yanzu dai gashi muna tare a nan kuna gani wayannan mutanen ba su kadai bane suna tare da dabbobin su ba yanda za a je a kai su ko kamfu inda muke nan yana nan kamar daji ne kamar mashigan gari to a yanda dai muke yanzu muke magana da su za mu samo musu ko tent tent nan wanda za su samu su zauna nan daji-daji din suna kiwon shanayensu da kuma masuguninsu kafin dai mu gani yadda Allah zai kasance. Jami'an tsaro fa? Jami'an tsaro suna nan. To koya waɗannan mutane suka samu kansu lokacin da waɗannan mahara suka kai masu hari? Suna na Malam Sale. To eh, tiye shauka zo? Yau ne, yau kwana biyu sun ɗauki shanunmu an kashe mutane mu yanzu sun fita. Suwaye? Ha? Boko Haram. Shanun namu garke guda uku. Eh, akuya ma to a garke ko shida ko ko biyar haka me sunan ƙauyen naku sunan ƙauyen namu a ƙasar mafa ku nawa ku zo nan mu mutanen gari gaba ɗaya mun zo kullum suna zo dole abinda baka so za su zo za a jiya kanka kamar eh. suna karɓar kuɗi a rukuni mu goma sai na kamar nawa nawa kai dubu nawa ma kai abun da yawa mutumina sunan na bala ma alkoni sunan ƙauyen naku ba Haram na sun kore. Me suke muku? sun haɗa mu a cikin masallati sun buɗe muna wuta kamar haka bindiga sun yi muna haka kuma mutane gari duka sun haɗa mu baki daya shanin mu sun kore a gaban gari to mutum daya sun zauna a kanmu daga bindiga zai harbe mu ma bai harbe mu ba to mutum nasa babbaɗin sun kira su sun tafi sun bar mu ni ne nake musu ku duka ku tashi ku gudu sun zo zai kashe ku shi na gudu ka zo mai gurgi eh. wasu daga cikin mutanen da suka baro wasu ƙauyuka na karamar hukumar mafa a jihar Borno kenan ke bayani game da harin da wasu yan kungiyar Boko Haram suka kai musu da kuma kan ziyarce su a lokuta a lokuta suna kuma kwace musu dabbobi tare da yunkurin hallaka su wanda hakan ne ma ya sa su bacewa daga ƙauyukan nasu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya